ولولا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين رب شرح لي صدري ويسر لي عمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يهوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan eh, eh. safiya ta juma'a safiyar tara ga watan ramadan hijira mai shekaru dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da hudu cikin amincewarsa subhanahu wa ta'ala yau mun zauna majalisi na tara cikin wannan masallaci masjidu Nuri islam da ke cikin wannan unguwa ta gombo a cikin garin som don shauraron tafsirin alkur'ani mai girma da yake gudana a cikin wannan wata mai albarka watan ramadan muna cikin suratu zuhruf inda tattakinmu ya kawo mu ƙarshen aya ta talatin da biyu wanda yau allah tabaraka wa ta'ala cikin amincewarsa za mu tashi a farkon aya ta talatin da uku allah muke daɗa miƙa wa godiyarmu tare da roƙonsa dacewar Allah ya sa wannan aiki ya zama yardajje a wajensa. Allah ya mana baiwar son Alƙur'ani da karanta shi da aiki da shi. Allah ya yi mana baiwar son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da karanta tarihinsa da kuma biyayya ga umarninsa da nisantar haninsa da yarda da takaririnsa Allah ka sa mana ikhlasi da mutaba'a a cikin dukkan ayyukanmu na ibada a jiya mun ji yanda hassada take cinye wasu da girman kai da tinƙaho da matsayi da dukiya da kuma ganin kimar duniya ba kimar lahira ba Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya yi raddi a kansu wanda suke ganin ai shugabanci da jagoranci annabci da manzanci wai a ganinsu bai dace ce ya bayyana ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba da ya kamata a ce ɗaya ne daga cikin manya-manya wanda duniyar larabawa take ji da su da a ce cikinsu aka ce ga annabi ya bayyana to ai ko ja ba za a yi ba za a yadda amma maraya wanda mu muke sakan masa dabbobinmu ya je ya yi mana kiwo mu biya shi yau a ce ya fashi wannan girma da matsayi da mukami mun dawo kuma mabiyansa yiwaye abu bai yi ba haka dan adam yake bai san kimar addini ba sama da kimar duniya ba an fi ganin kimar duniya sama da kimar addini allah ka yi mana gamdakatar da ganin kimar ibada da addini da ganin ƙimar masu karantar da addini Shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya musu raddi malam sai ka maimaita mana wannan aya da yake cewa su ne suke raba rahaman ne أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة عليا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون shine da suka ce ai annabci da manzanci bai dace da Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba da a ce walidu ne ko urwa a saƙafi a haba da mun bi ai da dadewa don su mutane ne wanda kowa ya san suna da kima kuma suna da akwai sai allah ya ce ahun to wai su ne ya ƙasimuna rahmata rabbik suke raba rahamar ubangijinka ya muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam su ne masu raba rahamar ubangijin naka ne hatta annabci da manzancin ma har zaɓa za su yi ga wanda ya kamata ba hmm? na hannu ƙasam na bai na hun hatta ababen more rayuwa da rayuwar numfashinsu wasu tashinsu nufinsu gabatarwarsu bayarwarsu hanawarsu duk abunda suke ba mu ne muke rarraba shi don inda ba mu so ba su din ma da ba su da kokobo na hannu ne kasam na muke raba arziki ci maka kalaci riza din da suke rayuwa da shi duka mu ne muke raba shi bai na hun tsakaninsu fil hayati duniya wannan rayuwar ta duniya wa rahmatu rabbika khairun kuma rahmar ubangijinka khairun wallahi ta tafi mimma ya jima'una fiye da abinda suke tara wannan mutum ya tara duniya kawai malam gata nan dankan ko an hada da kakannin tara su fito da abinda suka haifa da jikokinsu da jikokin jikokinsa shi ma su taru ba za su iya cinyewa ba amma duk da haka ba da lokacin daukan arba'una hadisa gulla ta yawa duniya mina aina min talabi duniya ila aina ila talabi duniya alamanta ala talabi duniya ala ila duniya duniya duniya kawai shi lokaci babu in dai lokaci ne wanda zai ware wannan na addini dai bai da shi kuma a cikin duniyar ta sama ba zai iya ɓantara wani ɓangare mai tsoka ya ce ga wannan na addini na zan taimaki addini da shi ko zan taimaki masu addini da shi ba ya da wannan duniyar dai ita ta duniya ce duniyarsa yana neman ta don duniya yana neman duniya don duniya to karshe sai rayuwa ta ƙare daga duniya iyakacin duniya sauran duka sai musiba da bala'i Allah ka kare mu to lalle rahamar Allah tabaraka wa ta'ala khairun shi yafi mimma yajma'una fiye da kayan duniya da suke tarawa gidaje motoci filaye gonaki dabbobi baroni kamfanoni ko ina kaje yana da abun fada a cewa nan nawa ne to wallahi don da za ka samu ka tsaya ka yi raka'at alfajiri mai kyau duk abin da Allah zai baka abu duk abin da Allah ya ba wancan ne to abin da za a baka ya fi nashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ce duniyan nan duk arziki na ne kuma filinta duka filina ne ba shi ke nan dai karewar mallaka kenan mm. a ce duk filin da ka gani a duniya na ne da tsibirinta da tekunta duk a ce nawa ne ma'adanunta da ayyukan da ake yi duka da abun da aka yi aiki a kansa gine-gine da shauransu komi da dukiyoyin da suke ciki a ce nawa ne amma ya ka gani ka rasa su ko ka rasa raka'atal fajiri ya ce wallahi gara in yi raka'atal fajiri in rasa su a ce na yi asarar duniya wa ma a, amma na samu na yi raka alfajir wai ashe kenan ladan da za ka samu idan kai raka alfajiri dai? ya fi a ce an mallaka ma duniya da abin da ta tattaro yau duniya wani abu ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce raka'atal fajiri khairun mina duniya wa ma fiha hmm. wallahi raka'atal fajiri kawai ka je a koya ma yanda za ka yi su ka yi su ya fi a ce ka tara duniya duk mallakar kace wa ma fiha da abin da ke cikinta dan adam baya sun ilimi ilimin ma na addini bai dame shi ba zai jajirce ya iya biya ya iya biya wa ƴaƴansa ko nawa ne in dai na duniya ne duniya duniya zai iya amma addinin da ba sai an biya ba ba zai iya ba ka ɗau littafin akhbari ka je gun malami ya koya ma sallah ba lokaci ka ɗauki arba'una hadisan a koya ma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba lokaci ba lokaci amma wani da girman ba in ya ga alamar zai yi kuɗi hmm. to zai biya duk yadda zai biya ya koyi turanci saboda zuwa su Dubai su Ingila su abin nan karkaje baka da turanci kuma zuwa Lagos ma zai zama matsala in ba ka iya turanci wallahi ta hanyar na akwai damuwa eh, gara ka iya turanci don ka kare duniyar ka

to amma in turanci ne aka yana ji eh, yaushe za ka bar gari yaushe za ka tafi da turanci ya ke cewa eh? to inda wannan ka masa yana ji wanda ce mu mata ce eh? ala musa ya ce wai ne ni ba bai gadi ba <laughs> ba gadi to me yasa ya kore ya koyi turanci duniya la yaren duniya ne don ya ji daɗin rayuwar duniya to kuma larabci fa don ka koyi addini amma ba za ka koya ba abun kunya yayan musulmai za ka tara samari goma sha tara da ƙyar za a samu tarar ne suke iya mai da maka amsa da larabci cika ashirin don me aka amma daga an tana ce ok oh, oh, oh, oh yes yes yes yes wai shi a burge kuma daga nan ya tsaya eh da wuya ka ji yana ce ma na'am na'am ah yes yes ok to je ma je ma a cikin tsuntsaye majjana ne ƙwarai eh? kuwa ya zama na turancin nan ka yi shi don ka kare addini ka ka kare duniya amma wai kawai kai za ka yi turanci kawai don duniya har ma ka manta da addinin ka ba karanta shi amma za ka yi kokari da girmansa da komai ko zai yi a wallahi zai dage ya karatu har ya samu digiri bayan ya girma a intanet yana gida yana takara. a intanet din kuma akwai addini ba zai karanta don wannan ai lahira ce yaushe lahira bari mu je tukunu sai mun je mu gani ga inda muke zai za a bar abin da nake kai na fama da abin da ban san ma ya yake ba haka yake ji a ransa don inda yana da yaƙini lahirar ma haka ne kamar yadda yake da yaƙini duniyan nan to da ya tsaya ya nemi lahirar yaƙinin lahirar ne babu yaƙinin lahiran ne babu shi ya sa lahirar ba ta dame mu ba wai sai ga mutum yana zaune sai ka ɗauka shi ilimin yi yayi har ya ishe shi shi ya ba baya karatu wai ashe bai ma fara ba da kuma ya saki jiki shi ya haƙura ba ya da niyyar zai yi yanzu bai yi kuma ba ya da niyyar nan gaba zai yi shi Allah ya kai mu lahiran mu gani eh? ƙwarai kuwa yoko abuja ka je za ka samu masaukin kirki ba ka da ilimi eh? balle lahira sai dai wajen mai gari lahira ne za ka je kawai baka san allah ba baka san manzon allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam baka san addininsa ba baka san bambancin tauhidi da shirka ba baka san bambancin bid'a da sunna ba ka je lahira kuma ka hai wallahi zai wuya zai wuya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wallahi rahmatu rabbika rahamar ubangijinka da ya tanada wa bayinsa managarta khairun mimma mauna ya fi abinda yan duniya suke tarawa duk tare-taren da suke tattarawa suna cewa nawa ne namu ne nan ma nawa ne duk abin da ka tattara wanda ka yi shi don Allah to in Allah za ka ga ya fi wannan abin da duniya ta tara Allah ka ba mu nasara to a nan yau inda za mu tashi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ولولا أن يكون الناس أمة بهم سقفا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون أنا ما أبن الله يكيتي ويتي ولولا بعد أن يكون الناس kada mutane su kasance ummatan wahida akan tsarin addini ɗaya umma tsarin addini ɗaya wahida tsarin su ya tafi bai ɗaya ba don haka ba aila ja'alna liman yakfuru birrahmani da sai mu sanya wa duk wanda ya wa Allah mai rahama sai mu sanya li buyutihim ga jinsu su kufan rufi min fiddatin na azurfa wa ma'arija su. wanda alaiha a kansu ya na suke takawa suna haurawa su shiga gidajen duk sai mu musu min fiddati na azurfa ne wa zahabi da zinari kawai idan ba don kar kowa ya koma addinin duniya duniya ba ya ma wanda ya ƙi addinin Allah sai a bashi dukiya kawai kana ƙin Allah sai a baka kuɗi kana ne duk da ba za a kafurce ba ne to ba don kar ku zama a ɗaya ba ku zama duk yan wuta ba yan aljanna da haka Allah zai don duniya ba ta dame shi ba da kana kafurcewa sai a baka duniya gidanka kofar gidan zinari ne gate din kofofin ɗakunan ka gold matattakalun hawa benen ka gwalagwalai ne da abun da kake kamawa karfen nan da ake riƙewa ya zama duk gwalagwale wa alaiha ya zama a kan gol kawai na suke hawa suna takawa don kawai gudun kar kowa ya zama dan iska don kar kowa ya zama dan wuta shi ya sa ba mu yi hakan ba wani ya ka gaishi ga kafurci eh, ga eh kuma haka zai kare ba kuɗi ba eh wani kuma ga imani ga talauci don shi ba za mu ce mar tsiya ba sai dai talaucin rayuwa wani kuma ga kafurci ga kuɗi wani kuma ga imani ga dukiya haka sai Allah ya rika yana bam daidai yadda yake so don me don ya sanya sashen ku da sashe ya zama fitina mai kuɗi ya zama fitina ga mara kuɗi mara kudi ya zama fitina ga mai kuɗi mai mulki ya zama fitina ga mara wanda ake mulka wanda ake mulka su su zama fitina ga wanda yake mulka su mai lafiya ya zama fitina ga marasa lafiya marasa lafiya su zama fitina ga waɗanda suke da lafiya maza fitina ga mata mata fitina ga maza manya fitina ga yara yara fitina ga manya haka al'amarin zai kasance ba don aka ba da sai in da ku duk bai ɗaya arna ah, to daga zarar na bude wata ƙofa wanda duk ya kafurce wa arrahamanu sai mu sanya masa kawai arziki a cin fidamar arziki kawai kana zamani yanzu idan da za a buɗe wannan fejin wanda za su yi lakin ai suna da yawa eh goyon baya kowa zai shiga a ni nan imanin kana shiga kawai za ka yi kudi masu imanin da za su zauna cikin talauci kaɗan ne to amma ranar tana zuwa in dujjal ya bayyana haka masu Allah ya zai ja mabiyansa gaba ɗaya kowa zai yi kudi masu imani kuma za a jarraba su da talauci don a tace a karkade a fudda nagari na ban za su tafi wajen bincike hmm. duk talauci duk matsala sai ka ga masu imani suna nan daram gona za ka yi kusa da ba badujjali sai dujjal ya ce to ruwa in kin zo karki bi gonar wannan muminin jika gonar wanda ya yadda da ni tsallake gonar mumini kuma sai Allah ya ce ka je dai an yi haka don a gwada muminin sai ka ga gonar arne an masa ruwa lambunsa a yau sai kuma yana bushewa ga ce to kaga yanzu da ka yi imani da shugabanmu kai ma da kana cikin nima a zuwa ya ba zinarai ana tsallake gidajen masu imani kowa ka ganshi yana hawa jim mai imani yana nan ko keke bai da shi wani idan bai da rabo sai ya gwada ya gwada zai yi imanin ya gwada ya gwada talauci ya kai markaro shaidan ya zuga shi ya ce mai kake jira kana wahala kadin in allah haka ne yaushe zai barka cikin talauci ga allah zahiri karara kana kallo yana badawa yana hanawa ka tsaya kana bin gai? sai je kai ni ma na yi rijista a sa ne kawai shi ma sai ya bashi kuɗi da haka sai wanda dubbai da rabo ya koma gun jan kowa ya zama ba ne. har dajjal zai ware wani wuri sai ce nan tafki ne na wanka nan kuma rami ne na jahannama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in rayuwar ku ta kai ku zabi ramin jahannama ku fada nan ne tafkin wanka inda ya nuna tafkin nan ne bala'in kar ku biye mar za a kamo mutum ba kai imani da mai gidan da dujjal cewa Allah ne mumini sai ya ce ba shi ba ne ƙarya ne annabi ya gaya mana kai duk sifofin da ya gaya mana kai kana da su don haka kai ba allah ba ne dujjal ne idon ka ɗaya annabi ya ce mana allah ba ido da ya gare shi ba ga kada kama kaza annabi ya ce mana ba haka allah yake ba don haka mu ba za mu bi ka ba sauran suna kallo sai a masa tsari rama tsari rama ka san yadda ake tsarki rama ko mm. daga tsakiyar madigarsa za a sa zarto a yanka har zuwa tsakanin kafafunsa wannan tsagin ya faɗi can wannan tsagin ya faɗi nan sauran suna kallo jeto kun ga wannan yaƙi ya imani da ni in ji dujjal shi yasa aka yi masa haka duk wanda yake ganin wannan ra'ayin shine nasa to wannan shine sakamakonsa amma bari ku gani tai tashi ka hade kawai sai wannan bawan Allah sai ya tashi sai jikinsa ya koma ya hade yace za ka yi imani da ni yace har abada har abada ba zan yi imani da kai ba duk wannan aikin da ka mini annabi ya gaya mana za ka yi ba wata barazana da za ka yi mini ne to kaga jahilci ma matsala ne in ba ka zuwa makaranta ina ka san wannan in dijjal ya zo ba sai tafi da kai ba kana ganin irin wannan kawai sai ka ce muna yin ka wallahi mun shi muke ga kuɗi to Allah tabaraka wa ta'ala ya shirye mu yace walaula walaula an yakuna an-nasu ummatan wahidan ai laula an ya'taqi da kathirun minan nasi ba don da yawa daga cikin mutane kar su kudurta aljuhala waɗanda suke jahilai ba su yi ilimi ba wanda ba su yi karatun addini ba kar su ɗauka anna ƙo'ana kyautar mu in mun yi ta almala kuɗi dalilun ala muhabbatina liman a'tainahu kar su ɗauka hakan dalili ne na muna son wanda muka ba kar ka ɗauka in an ba mutum kuɗi to shi Allah yake so mm-hmm. kar ka ɗauki haka soyayyar Allah Allah ne ya santa wani wanda kake tsammanin na Allah ne abun Allah ba na Allah ba ne kar kai tsammanin kuɗi kawai in an baka ka zama Allah yana son ka shi ya sa ya baka kuɗi mm-hmm. wataƙila ya baka ne don ya jarraba ka liyabluwakum ayyukum ahsan amala yayi ne don ya gwada ku ya ga waye zai yi kyakkyawa kyakkyawan aiki da kuɗin kaga wasu suna cin jarraba wasu kuma suna faɗo wani in aka ba shi kuɗin sai ya ci jarrabawa sai kaga yana aikin alkhairi jiya wani dattijo yake ce mini don Allah in isar da addu'a ga wani bawan Allah a unguwarsu ya yanka sa ya ta aika musu nama a gidajensu sun dawo kawai suka rika jin kanshi a gida ko eh? kuma wasu sayo ba daga ina ya fito aka ce alhaji rabi'u ne Allah ya sa ya ce don Allah in na zo in ce jama'a su yi musu addu'a sun ji daɗi sun sha mu sun ji daɗi to yanzu ka yi wa bawan Allah haka ya ji daɗi fa Allah ya ce kai ma zan ma ya ce kuma kwanakin baya haka ya zo raba mana shinkafa da siga yau kuma ya raba mana nama jiya da daddare dattijan yake gaya ne ya ce don Allah ya sa shi a addu'a to Allah ya saka mishi da alheri to Allah yana ba mu kuɗi ne don ya gwada mu kar ka ɗauka in an ba wani kuɗi alama ce ta Allah yana son shi wani kuma don yana talaka alama ce ta Allah yana kin shi wallahi ba haka ba Allah yana yi ne li yabluwakum don ya gwada ku ayyukum waye a cikin ku ahsanu zai fi kyautata amalan aiki yanzu wani ne zai yi kuɗi kamar irin wannan kuɗin ya tsaya yana zama kusa da kai wai ya zo karatu Wai da wasu kai shi ba ma sun bar karatun da suna yi sai zaben Allah malam kuɗin bai wuce cikin cokali ba ma da suna karatun sun bari saboda yanzu dama talauci ne yanzu ko mun yi kuɗi yaushe za mu tsaya muna karatu mun wuce <laughs> sun ke malam da yawa to yanzu wannan kaga shi kuɗin yana karuwa kuma yana dada matsar makaranta kuma kudin bai hana shi karatu ba kuma bai rufe mar ido ba yana alkhairi muna fatan Allah ya karfafa ikilashi a ikilasi a zuciyarsa ya zama da duk abin da yake yi don Allah wannan shi ne addu'ar da muke masa idan Allah ya taimake shi daga ya haye wallahi duniya mai arziki lahira mai arziki don duniya ana mulki ana arziki ana walwala ana jin daɗi to na lahira ya fi idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira hmm. idan da za a nuna maka lahira kaga aljanna kai ra'aita na'iman da ka ga nima wa mulkan da mulki kabiran mai girma ba irin wannan mulkin ba Allah idan da za a nuna maka dan aljanna akan karagar mulkinsa a nuna maka filin da yake mallake da shi dun nasa ne irin yadda yake yawo cikin lokaci kankane ya zagaya gurin da sai ka watanni idan da abun hawan duniya ne ba kama san ko rabi ka ba mulki kai da ra'aita na'ima wa mulkan kabira da ga abun mamaki wallahi da gidan duniya sai an nuno maka shi ka bola ma ta fi shi kyau gidan dan aljanna masarautar dan aljanna yanda yar aljanna take tufafin yar aljanna ba ta san ya mace inda tunda Allah ya halice ta ita kwalliya ce da ado an ce wata bushiya ce kawai take zazzagar da kayan kwalliya haka kawai mace in ta yi niyyar canja kala mm. kawai sai ta ji ta ta hagu wannan rataye ratayen ba da kanta za ta rataye dan kunna ba ba ta kanta za ta kayan wuya ba a 'yar hanci ta ja nan ta shafa nan foda nan tana ta wa madubi ido hmm. wannan ai duniya kenan kawai ya dai kiga ba irin kalar adon ɗazu ba ne na yanzu ya yaga wa na da kuma kalar adon ba ba za a yi ba har abada abadi duk lokacin da kika yi nufin za ki canja ado ke kiga an canja miki wanda ba taba yi ba to mai yin allah ne launinsa ba karewa zai yi haka za ki ta kwalliya ma tufafi ba kamfanin wai a london was a holland a ghana a ba annan bololin a duniya ke reshin duniya wannan sai kin je can ki gani tufafi zai kai kala saba'in a jikinta kuma kowanne yana gani ko bai kara mata tudu ba balle a ce ta zama a balolo Allah sai rawa kawai wallahi eh za ta zama daidai kuma kowanne kala bai hana a ga kanan ɗayan ba kuma kowane ɗayan bai kashe a don ɗayan ba sannan in kana so ka ganka in ka kalle ta he ka ganka a ciki madubi ne madubi haka ita ma eh, duniya ce ga ta nan irin wanda duniya suke nema a nan ashe ga inda take can ga inda ake nema ga inda yake can a yi ta kwaikwayo a yi yan fulo na a mm. shifka nan a gyara na wai gadin gurin holewa ko ba haka ba ne eh irin wanda kuke ga indiya suna yi eh. to gayi can a can sun bata rayuwarsu a nan a banza a can kuma su kare ta a jihar jahannama kai kuma a can saurayi wanda ka ji tsoron Allah ba ka bata ka ba a can za ka yi tarawa kana waka da yan mata bure yayin shi ne nake wallahi sai rawa ma baiwar Allah da ta zaya ta bautawa Allah haka za ta je ta yi ta kwanciya cikin fulawowin nan ka ji sauti na tashi eh? wannan ainihin munduwowin kafafunta tana tafiya suna cacas kawai za ka ga kiɗi ba ka san ta inda yake ba launi kala kala sannan ku ji waƙar ba ita za ta bata lokaci ta wasa ka ba eh. yanayi ne za ka ji sautin yana fita ba kai ne za ka bata lokaci wai ya kage kirkiro yadda za ka wasa ta ba yanayi ne kawai na Allah kun kasance waka mai wasa masoyi da masoyiya kawai haka za ku duk abun da lahun ma ya sha'una fiha duk abun da suke so yan aljanna wannan abun da na faɗa kaɗan ne kai duk abun da kake so ma akwai don ba haram a can lahun ma ya sha'una fiha kai waladaina mazi har ma wanda ba sa so su ba su san shi ba mu yi mu kara musu da shi sai su ga a ah, ashe ga wani abun so ma ba mu ambata ba to aljanna ce ba rayuwa ne guntuwa ba har abada ne kai yanzu in kai asarar wannan karamar asara kai ke yanzu aka ce ke rasa nan karamar asara kika yi to akan abun duniya za mu barar da wannan wallahi akan abun da kwata-kwata dadewar mu mun dade mu shekara 150 nawa mun daɗe ke lokacin ba a rawa ba ko a nan <laughs> mun daɗe mu shekara ɗari da hamsin ko ɗan ɗanon gishiri ba a ji to Allah ya kare ya ce wai mutane sun ɗauka idan muka ba mutum duniya muka ba shi dukiya muka ni'imta shi yana da gidaje yana da ababen hawa yana da jama'a shi shugaba ne jagora ne ya sai a ce kawai wane ya ai ai Allah ya so shi mm. ba shi ne soyayya Allah ba shi ne soyayyar Allah soyayyar Allah ka ganka da imani kuma ba gudu ba ja da baya ko da yaushe kana rike da imanin ka kina rike da imanin ki ba za ki son zuciya ba ki bi son zuciyarki ba za ki son zuciya ba ba za ka yi son zuciya ba ka bi son zuciyar ka ko ka bi son zuciyar wani ko ki bi son zuciyar wasu maza qala Allah wa maza qala rasulu me Allah ya ce me manzonsa ya ce kai a ce akan haka kake kawai abinda Allah da manzonsa suka saka ko da iyayenka sun hana ka shi za ka yi abinda Allah da manzonsa suka hana ka ko da iyayenka sun ce ka yi za ka ce la ta yi makhluqin fi ma'asiyatil khaliki hmm. to tabbas an samu mai imani wanda zai samu wannan nima Allah ka taimake mu sai Allah ce idan da za a yaka haka na ja'alna sai mu sanya liman ya bin rahamani ga duk wanda ya kafurce wa Allah mai rama sai mu sanya li buyutihim ga ainihin gidajensu sakufan rufi min fiddatin na azurfa wa ma'arij da matattakalu ai salalim wato ababen da za a taka a hau au wato ai aglaƙan makullai au a wato agalaƙan ala abwabihim makullan da ake sawa a kulle kofofinsu ba ana sa get sai a kulle kofar gida ba a sa get a kulle kofar ɗaki ba to duk da sai mu yi muku a nan duniya inda mun so kana cewa ka kafin cewa Allah mai rama sai a baka kuɗi get ɗin kama gwal wasu ruran hakanan gadajenku now now a babu ba a biya kansa ba wasu ruran haka gadajenku wanda alaiha ta yadda ki wuna kuke kicin gida duka da sai ya zama na gwalagwalai ne to ka san a a nau'in karfe a nau'in kayan kila ba mai tsadar zinari sai azurfa to sai aka ce da kafiri idan da allah ya so komi nasa sai ya zama na gwal to amma yanzu haka akwai ai wa'anda su in suka haɓaka suka haɓaka kofin shan shayinsa ma za ka tarda gwal ne duk abin da ka gani a jikinsa zobe za ka ga gwal ne sarga gwal ne gogun ɗinsa ma gwal ne yoka wuri ne a yi ƙarƙa yawon ya riga ya kafurce wa Allah mai rama kana magana kuma in nami ko namiji yo namiji musulmi zai sa sarka ne to waɗannan arnan da kake ganin wasu manya-manyan mutanen nan da sarka a wuya wannan sarkar ita kaɗai za ta sai gidanka eh ƙwarai kuwa mana hmm. nan gidan naka a karokar wannan gwalagwalan da suke wuyansa kawai ya su sai gidan. <laughs> kai kuma kana ta dinka gida na eh wallahi to ai imanin ka ya fi gidan kar ka damu imanin da Allah ya baka ya fi wannan gidan da aka ba wancan eh, ya fi motocin da aka ba wancan ya fi filayen da aka ba wancan ya fi tarin dukiyar da aka ba wancan rahmatu rabbika khairun mimma yajma'una rahamar ubangijinka ai ta fi wannan abin da suka tara shara wanda yau in ka mutu yuwazi'u fil banina wa fil banati hmm. sai dai a raba wa ƴaƴa maza da ƴaƴa mata kai ka tafi kabari yuslamu fihi mahajuran Wahida. shi ba ga za a sulma ya shi a kabari ko a akwati mahajuran an kawace masa kenan daga yau masu masa fada sun kaurace masa matansa sun kaurace masa bebunansa sun kaurace masa kowa ma a rannan ya kaurace masa ko akwai wanda zai ce ku bude akwatin nan kwanta ciki ni ba za a rabu eh, mai baby mai kaza mai kaza ne ke fama to daga nan an kaurace masa ya zama ma'ajur. yanzu kam ya zama wahidan shi kadai la wala ahala ba dukiya ba iyali haka za a je a tona rami a gunne shi dukiya kuma yi sai a rarraba ta filbani na wafin banata a raba wa 'ya'ya maza a raba wa 'ya'ya mata haka za a ɗaiɗaita ta kai har da ma malam a ahilhu bi falsi har mutumin da ma baka da niyyar bashi ko kobo dalilin kawo mutu sai ya samu kwarai kuwa ya eh, bada to babu hirfik ƙarshe sai ka za ya samu babu hirfik kalan ai babu hirfik angon matar da ka bari ba ka mutu ka bar matar ka ba kana son ta eh to sai wani ya aure ta ba ka mutu kuma ta gaji dukiya kun ka mai yawa ga gidaje ta gada ga motoci ta gada ga ainihin kuɗi a akawun ta gada dankam da kuma kana zuwa kana faskare a gidansu ashe dama tana sha'awar ni mai faskare kawai sai taitayin ka sai ka amsa ko kuma zaka ce baka so Allah ya bari na yi sai kai jawarcin ka wanda a da lamnu a hilu bi falsin falus fulus su ne canji fulus sule ko taro ko tamma ko sisi ko irin kwandala da ba za ka iya bashi kyauta ba sai in faskare yama shi ma ka biya shi in ya ragu kaɗan in ba canji ka ce ba canji ka je gobe in ka dawo ka fa samu wannan hin haɗa mu baka ka ji matsiyaci ni ba zan bi shi ba A'a, kai ya baka matsiyaci ka je ka kashe markudi. ba canji ka je gobe ka dawo in ka fasa wayan nan sai a baka yanzu ba canji to he gashi ya auri matarka kana can kabari wa idan kai kadai sai bala'in da ka je da shi matan nan ta zo da shi cikin gidan da ka gina ga bakka kaunarsa yanzu ya zama ka gidan shi motar da kake hawa jim ita ce gaki mai gida akwai mini yawa shaguna kuma yanzu mu shiga in je nuna ma iya shaguna na duka yanzu a hannunka suke yaran da kuka haifa ma suna nan yanzu karkashin ka suke baba na'am duk yanzu ya tattara ya mallake ya mallaki matarka ya mallaki gidajenka ya mallaki shagunanka kudinka ya mallaka matarka ya mallaka 'ya'yansa ma a hannunsa wannan ita ce duniya fa da kake wanda ka tsana ma kila kake tarawa yanzu a lokacin inda an ce ma ka daina wahala duk yanda da kake tarawa ka dole wannan darfas karen shi zai mallake ka nan gaba bana saki kira cewa a lokacin da za ka ce yaya kuma idan da za a nuna ma a yaƙini a zahiri duk dukiyan nan da kake tarawa kana tarawa wani ne haka kawai za ka mutu shi zai gada za ka wahala ka kai ta taro mm-hmm. ko kuma da za ka ki ɗauka kai sadaka to sai ka zo mutuwa sai ka gaba kai sadaka ba ba kai zakka ba ba ka je hajjin kwarai ba ba kai kaza ba ba kai kaza ba sai ka ji mutum yana cewa rabbi حتى إذا جاء حتى إذا جاء أحدهم الموت. رب لولا أخرتني إلى أجل كريم رب لولا أخرتني إلى إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين na amma ka zauna ko kan ka da <laughs> mura laula don me ya Allah ina ma da akarta ni ka jinkirta mini ila ajalin qaribin zuwa wani dan lokaci kankani to me za ka yi wai ya ga yanzu zai mutu ya gano inda ya dosa bai kai komi ba duk dukiyar ya tara ta a duniya kuma zai barta ya sani kuma ba za ta biyo shi ba me za ka yi to an jinkirta maka ila kaje ajalin karibin ba na son ma ni in dade a bani lokaci kankani yan kwanaki kaɗan me za ka yi ce fa asadaka zan yi ta sadaka ban da ban yi ba wa akun mina salihina zan yi ta ayyukan alkhairi in zama cikin managartan bayi ya gane yanzu ba a cikin salihai wannan fa ita ce duniya kana zuwa za ka mutu haka za ka tsaya wani wani kuma ya ce rabbir ji'uni Allah a maida mu Allah ku maida ni duniya a maida ni la'alli a'malu salihan fi ma taraktu kaga wannan ya fassara zan bar abu. zan je in yi aikin alkhairi fi ma taraktu cikin abun da na bari wallahi na bar dukiya ba ta da tsarki na bar dukiya ban taho da komi ba kuma na san ba za ta biyo ni ba Allah a jinkirta mini sai na koma duniya eh na ma ta yi ayo la'alli amalu salihan zan yi kyakkyawan aiki fi ma taraktu cikin abun da na bari na bar ƴaƴa ba tarbiyya na bar dukiya ba alheri na bar mata ba tsari ba kaza ba kaza a maida ni duniya in gyara sannan sai a dauraina ko bayan kwana uku ne kawai a bani wannan idan da za a bashi Allah ya ce in mai rabon ne da in ya zo haka zai yi in ba mai rabon ba ne kuma in ya dawo eh, ya dauka ba ashe ma an dawo zai koma gidan jiya eh? don la'alli ya ce su Allah ka taimake mu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa zukhrufa ga kuma kayan ado wa liyutihim abwaban wa sururan 'alayha yattaki'un shikenan wa zukhrufa ga kayan kwalliya wa in kullu dhalika <clears throat> lamma mata'ul hayatid dunya yanzu wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin yanzu wannan duka kuna tsammanin wani abu ne don kana da gida kerare wai daya a cikin gari ba kamar sa daya a gari eh motar ka tilo a gari eh, duk komi naka gotil gotil kawai one in town komi naka to fa bai wuce a duniya ba ne wallahi bai wuce a duniya duk wannan ba komi ba ne in ji Allah tabaraka wa ta'ala face a don duniya lama mata'ul hayatin duniya wa in kullu zalika wallahi duk wa'annan da aka ambata ba su zama komi ba illa kawai mata'ul hayatin duniya jin daɗin rayuwar duniya ne kawai daga an mutu kuma daɗin ya ƙare sai bala'i shi yasa Allah ya ce kun ga Almaru walba nuna duk waɗannan in ba ya aiki da su wajen aikin alkhairi ba walba nuna banuna ce zinatul hayatid duniya ba su wuce a don duniya ba dukiyar da duk ba a yi amfani da ita wajen gina addini ba ba a yi amfani da ita wajen taimakawa bayan Allah ba sannan ba a tsaya an neme ta ta hanyar halal ba a don duniya ne kadai bala'in lahira duk 'ya'yan da ba a tarbiyyantar da su akan addini ba ba a bar baya da kyau ba ka bar yan iskan 'ya'ya to ai kawai duniya ce kawai sun maka ado dai a duniya a ce gwamnan nan ai ɗansa ne kwamishinan ma ɗansa ne ai shugaban migration na wuri kaza ma ɗansa ne ai kwaston ɗin nan shugaban su ɗansa ne ai kaza ɗansa ne amma ba addini a duniya ba ya samu ado ba duk inda ka kai shi yana da alhorma a gobe kai baban wani ne ba ba ka tabuwa to yayan sun zama zinatul hayatid duniya ba ka bar dan kwarai ba ba addini a jikinsu in banda kawai wannan mukamai mukamai ina alhaji wani eh ai wannan ma dan shi amma duk ba addini ba ka bar yaya masu addini ba ina ma da wayannan din duka kuma ka dora su akan addini to da ba adon duniya ne kuma adon lahira to amma in ya zama na duniya kawai suka kare ka dukiyarka iya duniya ta tsaya ‘ya'yanka iya duniya suka tsaya almaru wal banu na zinatul hayati duniya hmm? to wa'anne ne za su amfani ne a lahira wal baqiyatu salihan wanzazzu na gari dukiyar da ka batar da ita wajen addini da wajen taimakon bayin Allah hanyoyi na halal wannan wanzan zaci har abada tana nan a dukiyarka ‘ya'yan da ka musu tarbiyya ka ɗora su akan addini ka ɗora su akan tauhidi ka ɗora su akan son manzon Allah da binsa suka rayu akan sunna to waɗannan baqiyatus salihat ne faɗinka subhanallah baqiyatus salihat ne faɗinka alhamdulillah baqiyatus salihat ne faɗinka لا إله إلا الله باقيات الصالحات لا حول ولا قوة إلا بالله باقيات الصالحات ne rayuwarka da ka rayu ka rayu da tasbihi zikirin Allah karatun alqur'ani halartar wajen makaranta dai ayyuka na alkhairi la ilaha illallah a muryarka salatin manzon Allah a muryarka tasbihi a muryarka tahmidi a muryarka waɗannan duka baqiyatu salihatu ne to khairun inda rabbika thawaban waɗannan su suka fi alkairi don za ka je ka tar da ladansu sannan kuma mai wa khairun amala su suka fi kyau a ce kana buri ba ba yanzu yawanci burin mu ne ya kamata fa yau a tashi da wuri don yau juma'a kun ga akwai zuwa malawu akwai zuwa dome akwai zuwa gombi to a yi mana rada a tafi da wuri yari wani ya ce malam kamar na juma'a bai ya haguri ba za a gamu ba <laughs> eh? kuma rannan din na tambaye shi na ce to ya an dai samu da ya ce wallahi ko mota ya ce to amma wani bai je ba ne ya ce ya ce ya ce kuma da shi muka yi karatuwar aka tashi ya tafi Yace ce to shi ya biya mun mota kaga ah. <laughs> shi ya yi riba biyu ya shaurari tafsirin kuma ya je malabun kuma ya samu wannan bai shaurari tafsirin ba ya je malabun bai samu ba <laughs> ya ce inna ma zalika minad duniya alfaniya wannan duka abun duniya ne mai karewa azza'ila mai gushewa alhaƙira wulaƙantatta wannan duka inda Allah tabaraka wa ta'ala abun Allah kenan suke haka amma abun mu ba abu ne abun mai girmamawa kayan kwadaituwa abun buri abun so a wajen Allah duk faniya za'ila haƙira duk sibofi ne na wulaƙanci aka tara wa duniya gobe za mu ji insha Allah yanda mutanen duniya a da shaura tambaya malam an bani wani magani in yi wanka lahadi litinin da talata sai kuma wani sati in ya zagayo sai in kuma shin hakan yana halasta magani aka bata ko aka bashi amma ba a amfani da maganin sai lahadi da maganin kirista ne ko hada litinin kuma ya tsira da talata ya tsira ta wancan hanyar to duk maganin da aka baka ka ce ba a shan saran juma'a ba a shan saran talata kada ka kuskura ka shashi laraba ko mm. sai ranar mai lahadi ko litinin in ba ran nan ka shashi ba to ka kuka da kanka to ka rabu da shi Allah ya saka da alheri wannan ai sihiri ne Allah ya saka da alheri maganin in dai har maganin ne ka je ka sha kawai abu kaɗan abu ɗaya ne zai nuna ma ya ce amma fa in ka sha sau ɗaya a ni kar ka kara don zai zama overdose to wannan ba matsala kun gane amma a ce amma shi ba a yadda a sha lahadi ba Waye wannan ba magani ba ne ya zama tsari kayan bokaye yawa in aka baka magani ko aka baki magani a ce ma ba a shan saran kaza ko ba a shan shi da rana sai dare in dai ba yana da sa bacci ba to ya zama tsari amma akwai maganin da in an sha yana kashe jiki a yi bacci ya ce to kar ka sha da rana don lokacin nema ne hmm. kamar sai da daddare kamar na mura sai ka sha wannan ba matsala na'am tambaya ta gaba take cewa malam wani wani addu'a aka bani ni idan zan karanta in kalli gabas in karanta mm. kafa daya mm. in kalli kudu in karanta kafa daya mm. yamma daya arewa daya shin hakan yayi ina ma da ta rubuto mana kaya abin nan kai addu'a to anan ne za mu ƙara tabbatarwa watakila addu'ar ma ba ta inganta ba yanzu haka addu'ar ma za ka samu ba ta da asali a ƙur'ani ba ta da asili a sunna don babu wata addu'a da aka ce in ka yi ta in ba ka kalli kusurwa hudu ba ba ta yi ba a cikin addu'o'in sunna ya kamata da ta taimaka mana ta rubuto mana addu'ar don mu tabbatar mata da addu'ar ma tukunna tana da asali ko ba ta da asali domin addu'o'i masu asali ba mu samu addu'ar da aka ce Allah bai karɓarta kudu an karanta ta ko allah bai karbata in an kalli arewa an karanta ta ko kuma allah bai karbata in an kalli gabar ko yamma ko kuma a ce sai in an kalli gabar kadai ko yamma kadai ko kudu kadai ko arewa kadai ko kuma a ce sai in an gama duka in ba duka ka kalla ba don ka kalli gabar kadai in ba ka kalli yamma da kudu da arewa ba Allah ba zai karba ba mu kuma san wannan addu'ar ba cikin addu'o'in sunna don Allah ya ce mana aina ma tuwallu fa thamma wajhullah duk inda kuka fuskanta akwai Allah a wajen ko to don haka wannan addu'ar muna da buƙatar ka daure ko ki daure ki rubuto ki turo mana ita don mu tabbatar miki da ingancin ta ma ko rashin ingancin ta don ki futa da gajiya yauwa eh, in muka ji menene kike bukata har kike karanta wannan addu'a mara asali to sai mu baki ta asalin eh, a tambayar ta gaba yake cewa salamu alaikum warahmatullah wai ana cewa sallan tarawi in ka zo ka samu afika da guda uku ko biyu hmm. bayan an gama in ka so ka biya in kuma ka so ba za ka biya ba hmm. haka ne in kana son alkhairin ka ya cika da yawa sai ka biya in kuma ka ga wancan ya ashe ka ba farilla bane da za a ce wajibi haka ne to amma ka sani in kana so ka biya in ba ka so ka bari yanzu idan aka ce yau ka tsallake ba ka yi tarawihi ba in an je lahira Allah zai tambaye ka don me ba ka yi tarawihi ba to yaya in ka bar isha Allah zai tambaye ka ko ba zai tambaye ka ba to abinda ake nufi kenan ba wajibi ba ne kamar sallar isha sallar isha dolin ka ne sai ka yi ta wannan kuma an so ga kowane musulmi ya yi ta don samun falala wanda ya raka a biyu bai kai wanda ya raka a hudu ba lada wanda ya hudu bai kai wanda ya takwas ba wanda ya goma ya kai wanda ya takwas wanda ya takwas ya kai wanda ya goma to haka alheri ne wa fi zalika kuma bal yatanafasil mutanafisu na bai kamata ka bari ko ki bari bayin Allah musulmai muminai su tsere maka ko su tsere miki al'ada ba sai ki tashi sai ki kawo saura. ko ka tashi ka kawo saura don kada ka yi wasa da alkairi don baka sani ba kila a cikin isha'in ka akwai matsala sai a ciki ta maka da wannan to haka samu isha'in an samu matsala ba kuma wata nafila da za a ciki ta kaga an samu matsala to don haka ana so idan mutum aka tsere madaraka a biyu ko ɗaya ko uku ya ciki taso an gane wannan amma ba wajibi ba kamar yadda in ba kai azahar ba dole ne sai kayi yi ba haka ba tambaya ta gaba yake cewa shin ya halasta idan mutum ya samu kuna na wuta hmm. ya karanta wannan aya na annabi ibrahim da take cewa kul ya na kul ya na kuni bardan wasalama ibrahim yake tofawa domin ya samu saukin a wannan ayar ta takaita ga annabi ibrahim aka ce to ai kai ta riga ta gone ka eh, da a ce in kana aiki kusa da wuta ya halatta ka riga faɗi don ka ta gona ka da haka ya kamata amma ka riga ka bone aiki Yau, yanzu addu'ar waraka za ka nema izhabil ba'sa rabbin nas washfi da shafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la da saqaman to wannan shine abin da za ka yi yanzu yauwa Allah ka tafiyar da wannan damuwar da na ta same mu ko ka warkar kai ne mai warkarwa babu wata waraka in ba warakar ka ba la shifa illa shifauka shifa Allah gani saqaman kai warkarwarka warkarwa ce da ba ta barin wani ciwo duk girmansa sai ya warke in ka warkar to wannan shine ya kamata kai amma ka riga ka gone kana cewa kuni bardan wa salaman ala ibrahim bata zama shi annabi ibrahim ka ya kone aka faɗa ai kuma sai bai kone ba to kai ka kone ai aka rama na karshe yana neman addu'a ne yake cewa mahaifiyar mu ba ta lafiya muna neman a taya mu da addu'an Allah ba ta lafiya to Allah ya ta lafiya Allah ya ba wa sauran yan uwan mu musulmai duka lafiya domin rashin lafiya tana nan tana yawo a cikin al'umma kana da lafiya ne baka san ana rashin lafiya wallahi inda kai ma ka je inda marasa lafiya suke za ka gane waɗansu suna shan wuya wallahi kuma za ka gane allah ya maka azi kaga wani malam yana so ya yi magana da yan uwansa ya gaya musu damuwar sama, sai kaga yana ta haka yana ta haka ya kasa so yake ya ce musu ga damuwa ta ma abun ya ki faduwa a rika tambayansa kaza me kake so kaza ne kaza ne ya yi ta gida kai ba yadda zai yi magana bai iya tashi bai iya magana to sai ka gode wa Allah in ka ganka cikin masu walwala masu yawo don baka da kuɗi kar ya dame ka kai dai abin da zai dame ka imanin ka ya kubuce kada ka yadda ka zama matsiyaci a gefen imani amma matalauci a gefen kuɗi in dai ka duba ka ga imanin ka na nan gode wa Allah sai eh, ka tashi da arziki kenan Allah taimake ka kenan daidai da muka faɗi allah ba mu ladansa kuskuren da muka samu kuma allah ya fi bikan ah, akwai wanda ya baka sako kace ko menene sakon bukatarsa domin mu isar masa eh maka gaisuwa gari bisa kuma aka yana jin daɗin wazin da kake yi kuma shi yana da ƙira wanda ba ta da lafiya a taimaka masa da addu'a Allah ya bata lafiya wannan wani ne ya bugo da wajen benin ya ce yana shauraron tafsirin da muke gabatarwa a nan kuma suna shauraro suna jin daɗin wannan tafsiri amma yana roƙon majalisar wannan tafsirin su taimaka masa da addu'a yassa ba ta da lafiya suna ta fama a sa su cikin addu'a Allah ya ba ta lafiya بالله نرقيها والله يشفيها من كل داء يأتيها اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين